Hukumar kwastan ta Najeriya mai kula da jihohin Osun da Oyo ta tara kudaden shiga na biliyoyin nerori a tsakanin watan Janairu da Nuwamba na wannan shekara ta 2015. Alhaji Abdulsalam Hassan shine mukaddishin kwantarolan hukumar custom mai kula da jihohin Osun da Oyo. The Oyo Osun command between the months of January to November 2015 generated a total of 13 billion 201 million 987,322 naira point 77 kobo. Alhaji Abdulsalam Hassan ya ce reshen hukumar custom na jihohin Osun da Oyo ya tara naira biliyan goma sha uku da miliyan biyu da da kwabbai 77. Abdulsalam Hassan ya ce an tara waɗannan manyan kuɗi ne a tsakanin watan Janairu zuwa Nuwamba na shekarar 2015 da muke ciki. Through intelligent gathering, a combined team bombarded a forest of along Keshi Igbeti axis where the Kaseret rice smugglers High stuck foreign imported rice in five loaded trucks. 23 million 915,998 naira. Haka zalika, babban jami'in kwastan ɗin mai kula da jihohin Osun da Oyo ya ce ta leƙen asiri, tawagar jami'an su masu sintiri sun farma wani ƙungurmin daji sun ka kama manyan motoci biyar da ke shaƙe da buhuhuwan shinkafa. A ƙungurmin dajin Keshi da Igbeti a jihar Oyo, wanda kuɗinsu ya kai naira miliyan ashirin da uku da dubu ɗari tara da sha biyar da ɗari tara da tis'in da takwas ya ce hukumar kwastam ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen sanya kafar wando ɗaya da duk wanda ya taka dokar shigowa da kayayyaki ya ce ba wani ƙalubale da zai hana su gudanar da aikinsu kamar yadda doka ta tanada hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya